Assalamu alaikum ina yayin yake yaya. Yaya yaya. Yaya. Me ya faru? Wa taba muke? Yaya wannan mutumin fa da nake gaya maka. Waye? Na ce maka na je Kaduna na ka kayan nan ya cinye min kaya wajen so uku yaya ya. To wace dama kina kai ka kaya. Ya nan wani zai ci min kuɗi dan Allah ya. Wani dan iska ne wannan? Waye wannan kama shi in murƙushe shi, in naushe shi, in dankare shi, kuma in karɓo miki kuɗin ki. A ina yake? Ga gidan Kin san gidan? Na san gidan. Za a same yanzu? Za a same shi. Yana Za a same shi? Yana gidan mana. To abin da nake so da ke kin tabbatar da kina barsa kuɗi? A Ani ba san kin fara kai kaya ba. Ai ina ka kaya mana yaya daga Kaduna. Ki kai kaya ki karɓo kuɗi. Yaya yana yana an sa ya cinye kuɗi. Bai baki ba? Yaya kana ganin wani zai cinye Haba buce. Ina nan za a same shi. Yana gidan mana. Yana nan. Mu tafi. Mu je. Haba. wai nan ne gidan ne ga gidan nan ne ba ni daga tun daga kofar gida shi gidan ba lamun kamar ba mutane nan ne yaya a nan ne yake a nan ne yaya nan ne shi dan iskan da ya rike muku kudin a nan gidan yake a nan yake nan to ai nan ne yanzu yana gidan nan to ai na ga ba kowa ne a gidan wai waye ne kai wannan ne wannan shine dan iskan da ya rike muku kudi kai eh, wani kuɗi ya da wani kuɗin me ta baka kaya ta ka siya kuma biya kuɗin ba eh, na karɓa kuma ban biya kuɗin ba kuma bashi ai hanji ne na ku me yasa ba ku tsoron Allah ne yarinya mureniya da ita eh ba iyaye sai sai sai su kawo kaya su da ta yi iskanci da babar da kasuwanci sau uku kaya so uku yana an sabe ban ko sisi ba wallahi ya ka an samu kuɗi na wallahi an kuɗi na iko zan karɓa miki kin ga jiki kin ga na bar ki zanna to jiki to yaya ka an san ku saboda ina ganin ki sai in tausayi amma an baki da jiki kana mun a kwana take a nan a to ai da muka yi waya na ce maka kada ka shigo jiya ai ita ce ita ce a ciki amma mugun dan iska ne kai baka da mutunci ne ban gane baka da farillan mutunci ban gane kanwa ta ce uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya ba haba haba haba duguja wani sori na sorawa na sora mata wani irin sori za ka yi mun ka sora ni wallahi tallahi wallahi in kana wallahi kana ta tausa ni wallahi hasala ka daina ku taba ni ka fa daina call down wallahi tallahi babu call down amma ka cuce wallahi amma dan iska ne kai wallahi haba dan Allah haka ake ai amai a lashe kuma ai ka gani yar uwarka a mu uku ne yanzu ai babu wanda ya sani mu haka mu bane ta kenan Allah in Allah ya dan Allah da nema sai na samu dama na rama inda kawai dai ko in buge ka ko in sa daure ka dai duk dai abin da ya samu dai in Allah ya dan wannan abin amma ka cucin wallahi kamata kaga wannan haka ce me ya kamata ka yi wa kai bawa ne a nan